ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da aiki da karantarwar ƙur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba dukkan umarni da ke cikin wannan littafi na ƙur'ani littafi mai daraja ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon bi dukkan wani hani ko kashe ko tsoratarwa da ke cikin ƙur'ani ni da ku Allah ta'ala ya ba mu kalwa Allah ya ba mu ikon nisanta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ci kan iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka kabarinsu muna roƙon Allah ta'ala ya kyautata namu bayan nasu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da mu a musulunci ya ɗauki rayuwar mu akan imani jarrabawa da muke da ita a ƙasar nan kala kala musamman ta ɓangaren tsaro wanda yake mai albarka baya ga wannan tun da aka fara ramadana ban samu na yi magana akan ayyuka na alkhairi da ake a wannan cibiya ta icice ba wanda masallacin annur na daga cikin bangarori na wannan cibiya ne akwai ayyuka da dama da ake yi a kowane lokaci musamman a wata ramadana tafsiri ɗaya ne daga cikin akwai ayyuka na alkhairi da dama kamar ciyar da waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi akwai ciyar da marayu akwai tufatar da su akwai ayyuka na alkhairi da dama da ake a wannan wuri kamar ɓangaren ciyarwa a kusan kowane rana akan ba da abincin mutum a nan masallaci na buɗe baki akalla mutum dubu ɗaya da ɗari shida zuwa ga ɗari bakwai wani lokaci har yakan haura haka masu cewa nan yan uwa ne da muke tare da su a nan wasu da suke jin darussa ko suke sallah a wurin suke bayarwa kowane mutum daya ana ba shi abun buɗe baki akalla naira dubu ɗaya da ɗari biyu idan kai lissafi za ka ga in an da mutum dubu ɗaya da ɗari bakwai akan naira dubu da ɗari biyu za ka ga kuɗin ya haura naira miliyan biyu a kowace rana wannan naira miliyan biyu a ciyar da kawai lokacin buɗe baki ne duk wanda ya zo yake da bukata za a ɗauki abinci a bashi hakan kuma shirya tsari na ɗaukar abinci a tara da kayan sallah da kudade a kai jihohi da suke da tsananin bukata musamman wuraren da Allah ta'ala ya jarabe su da ibtila'i kala kala kamar a yanzu a bana akwai tsarin ana haɗa kaya na sallah da abinci da kuɗi da za a taimaka in al'amarin bai canja ba wuraren da za a kai akwai jihar borno akwai jihar niger akwai jihar zamfara akwai jihar sokoto wannan shi ne abin da za a fara da shi mai yiwa a kara gwargwadon abin da aka samu a bara ina tuna akwai mutum ɗaya da ya zo ya taimaka da kaya na sallah na mabukata turmi masu mutunci guda dubu ɗaya bayan wannan mutum ɗaya ne ba da guda dubu ɗaya so a wanda kuma zai zo ya ba da kuɗi ya ce ga naira miliyan ashirin ga naira miliyan talatin arba'in hamsin mutum ɗaya wani ma in ya bayar sai ce baya so a san shi ba ne ko kwanakin baya muna maganar gyara abubuwa na masallaci a nan gabanin shiga azumi wani bawan allah daga ya zo nan ya samu dr kabiru kago wanda ya kawo shi ya same ni take da kuɗi in ban manta ba ya kai dala dubu ɗari biyu ce a je a sayi abin da ake bukata ga wannan akalla kuɗin ya haura naira miliyan ɗari a lokaci ɗaya ya bayar kuma ya baya so a san shi wane to irin waɗannan ayyuka na alkhairi akwai su da yawa akwai wanda suke kawo kayan abinci tirela guda su ce a bayan gini da muke a nan masallaci extension da ake bawa Allah ɗaya ne zai ce duk sukiya da kamfanin siminti duk simintin da ake bukata aikin ya bada shi isa gidan rana idan rana ne muna bukatar tirela ko haka za a sauke ta ko masu saukewa ba sai an biya su ba isa gidan rana ne so waɗannan ayyuka akwai su da yawa don haka kuma in mutum ya da iya ikon taimakawa akwai akawun ake so a kai ba masu a bada kuɗi a hannu akwai akawun na wannan santa da mutum zai je saka kudin ne akwai amintattu da suke kula da wannan amanar da ake ba su mutane ne da muka dora su akai kuma mun aminta da amincinsu da addininsu da sanin ya kamata su yasa sai dai mu zo mu yi sallah mu yi karatu mu kuma basu da wannan bangaren saboda harka ce ta administration su kuma suka fi dacewa su yi mu a barbu da kanin lamu kanin rasulullahi so da haka na faɗi wannan ga waɗanda suke jin mu daga nesa in mutum yana da bukatar ya sanya jarinsa a waɗannan ayyuka na alkhairi akwai akawun lamba na masallaci ko na wannan santa da zai saka kuɗin a ciki idan kaya ne yake da shi zai iya zuwa masallacin akwai wakilai da su karɓa su rubuta komai a irga a tabbatar haka ne to ana shirye-shiryen kaiwa gudumawa zuwa da waɗannan jihohi ko da ban maimaita ba saboda in na ce kullum zan maimaita zai ci lokaci so kula ga wannan a yi haƙuri amma ga duk wanda yake da niyyar taimaka yi kokarin taimakawa ci gaba da expansion na wannan center din idan Allah ya kai mu ranar asabar mai zuwa akwai wani launch da za a kara gabatarwa ba ramun yi a watan ramadana kwana daya akalla aka samu kuɗi da ya kai kusan kusan biliyan biyu banda kuma alkawari na siminti da makamantansu akwai wanda suka ba da biliyan hamsin. kusan dai labarin da na samu bisa ga wakilan masallatai cikin taimakon Allah da sun bibiya so aiki ya tafi amma ba a kammala ba so mai iya yiwa asabar mai zuwa duk wanda yake da babban asusu da zai fasa ya zo a saka a cikin insha Allah a girmama wannan santa don sannan ba sallah kada ake ba akwai sallah akwai karatu na nursery akwai primary akwai secondary akwai makarantar haddan qur'ani a wurin akwai bangaren kula da masu yin aure wajen guidance and counseling na ma'aurata akwai bangaren kula da sanin musulunta akwai bangaren kula da gajiyayyu to haka bangarori ne da yawa a wurin wannan bangaren sallah kawai kwaya ɗaya ne a cikin ayyuka da yawa waɗanda suka tsaya akan waɗannan ayyuka a wannan masallaci muna roƙon Allah ya biya su da gidan aljanna waɗanda suke taimakawa da abinci da siminti da kayan aiki da kuma kudade da kayan sawa wanda ba zai da kira sunayensu ba shi yasa nake ba da misali ko ne ko biyu saboda da yawa in suka yi ba su asali tun da ba sa so su asali ai Allah ya san su muna roƙon Allah ya tsunduma su a aljanna gaba duk wanda ya taimaka ta kowane bangare a wannan wuri Allah ya tsunduma shi a gidan aljanna Allah ta'ala ya sa mu lafiya in kai tambayoyi ma da ibrahim sai a kawo ko ko dai hakura tambayoyi a yi karatu tambaya ne tana cinye lokaci ni kuma sai ina ga karatun shi ma tambaye ma karatu ne ko ta da za ku bullo mu kuma ke saboda kuna kuma fin wayo ko ko Allah ta'ala ya samu wani lafiya sai mu karanta dai ko guda biyu ko wanda ya ce assalamu alaikum Allah ya gafarta wa malam ya kara lafiya da imani amin ya hayyu ya qayyum malam tambaya na ita ce menene hukuncin fitar ruwa mai kama da ruwan kasa bayan mace ta kammala al'ada yaya matsayin wannan ruwa da wankan da ta yi kuma ruwan ya fito a magana mafi inganci ruwa da ke fita mai kama da ruwan kasa ko kama da ruwan a magana mafi inganci bayan an kammala al'ada wannan ba jinin al'ada ba ne idan muka duba cikin littafin majmu'ul fatawa na sheikh aziz bin bas rahmatullahi alai a cikin volume na goma shafi na ɗari biyu hadithin umu atiya cewa ta yi kunna la nu'addul kudura wa sufura ba da tuhuri shay'an mun kasance babu damuwa da mu kirga kwanaki na abin da ke biyowa bayan al'ada wanda ke kama da ruwan kasa ko kama da ruwan dorawa ba mu damu da shi ma'ana ba ma kaucin ɗinsa a cikin kwanaki na al'ada hadisi kuma na hamna bintu jahash radiyallahu anha kuma cewa ta yi manzon Allah suka tambaya akan in sun kammala al'ada sai wani abu ci gaba da zuwa ya ta zuwa ya ta zuwa sai su rika kokon sallah ko azumi da suka gaya masa ya ce inna ma iya rukuba min shaitan wannan rudarwa shaidan yake so ya muku yana so ya hana ku yin sallah a kwanakin da kuma a cikin al'ada ne sai rika tun kudo abun dan ya hana ku yin sallah ya hana ku bautan Allah don haka sai ce fatahayyidi sittata ayyam aw sab'ata ayyam faghtasili sai ki zauna ki yi kwanakin ki da kika saba na al'ada kwana shida ko kwana bakwai da kika saba abin da ya doro a kai idan kika ga ya koma wannan ruwan jajaja ko ruwan kasa kasa ko ruwan dorawa dorawa wannan ba al'adan ba ne ana daukar sa ne a matsayin ko istihaza ko abin da ya kama da haka amma ka'ida shi ne idan ya zo shi ya bata alwalar ke sai lokacin sallah ya yi lokacin shiga sai ki sabunta alwala sai kuma ki yi sallah bai ma'ana tawadda'i inda kulli salatin a lokacin kowace sallah ana jaddada alwala insha Allah wallahu ta'ala a'ala wannan ya ce assalamu alaikum wa wa assalam barka da wannan lokaci malam amin na gode tambayar ta nan ita ce mahaifina ne ya auri wata bazawara me yasa za ka ce wata bazawara ko ka nan saje ka ce kawai bizet ba mahaifinka ne ya auri wata mace ko wata baiwar Allah ne ka dan sai amma ka ce mahaifinka ya auri wata bazawara haka a kokoro gudu haka kan ba wani dan ba wani dan sirri a cikin sa da sirkawa ko bari nan gyara maka yace tambaya na ne ita ce mahaifina ne ya aure wata baiwar Allah kuma matar tana da yarinya da ta haifa a wani gida to yanzu ni zan yi auren yarinyar gidan kuma amma dai aure akwai shi a magana mafi inganci babban dalili ne dogara shi ne cewa ai yanzu tsakaninka da ita yarinyar ba ta alaka da cin ku alaka da cin sannan na biyu ƙur'ani ya kira matan da suka haramta a aure su bai kawo ta a ciki ba akalla wajen mata guda goma sha uku ko sha uku ko abin da ya gama da haka misali da Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wannan zai zama cikin suratun nisa aya ta da 23 a nan Allah ya kira matan da ya haramta a wura na farko ya ce hurribat alaikum ummahatukum ya baya halatta mu auri iyayen wanda suka haife mu sun shiga wanda suka haife. iyayen namu so za ka mamarka haramun ne wanda ta haifi mamarka haramun ne wanda ta haifi kakarka haramun ne haka zai ci gaba na ɗaya na biyu in the mata yarka ko kanwarka haramun ne ka auri yarta ba za ka auri yayan su ba wa ummahatukum allati arba'anakum da kuma matan da suka shayar da ku ba mamanka bane amma sai ya zama ita ta shayar da kai nonon ka kasha kai girma to ita ma a lokacin aure tsakanin ka ita haramun ne ko da ku ba ku da alaka da shi wanda ka sha nonon ta musamman nonon da ya kai ya kosar da kai sau biyar haramun ne ka aure ta na takwas wa akhawatukum na tara wa akhawatukum min ar-rida'a da kuma ƴan uwanku da suka yi ne da kuka sha nono tare idan aka wata baiwar Allah sai ta shayar da kai ta shayar da wata yarinya to wannan yarinya da kuka sha nono ɗaya da ita na zama mai haramun inda ku nonon ma na mamarka ta sha har ta girma to yanzu ya ta aure tsakanin ku sai kuma me kuma lati wa ummahatu nisaikum sai da goma da kuma iyayen matanku idan akwai sirkar wacce ta haifi matarka aure tsakanin gari ta haramu duk wanda take aka ce sirka ce to aure tsakanin gari ta haramu wa rabaikum allati fi wujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum sannan da kuma raba waɗanda misali min asalari wanda suke agola da hausa yawa agola auren agola haramun ne idan ka auri wata mace sai ta zo da ɗaya gidanka to matukar ita uwar ka yi mu'amalar aure da ita to yadda ta haifa ta haramta gare ka ko da ba ta ba ne fa in lam takunu da khaltun bihinna qur'ani yace amma in dai da ka auri uwar ba a yi dukuli ba sai auren ya rabu ana daura gobe sai ya mutu to nan babu damuwa amma in dai ka yi mu'amalar aure da mamarta kana yi to ta haramta gare ka duba tsaftace addinin musulunci a tsaftace mu ne don da wannan ba haramu ne da ba auren dan wake ake yi duk haka za a yaba abun gaba ɗaya da kasan dumamen eba wanda haka ake yi dumamen eba da miyan kuka haka ake yi sannan wa halailu abnaikum sannan wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salam na goma sha uku shine haramun ne ku hada tsakanin mata da suke yan uwa ka je gida ɗaya ka samu wata yarinya baban su ɗaya ka aura hasana bayan lokaci kuma sai ka ga jummai ka ce kana so nan haramun ne ɗaya za ka ɗauka a gidan sai kuma ka yi gaba amma ba babu dogon a wajen uba ɗaya ko uwa ɗaya ba a dogon ake yi sai dai in ɗaya Allah ya ɗauki wata za ka iya mai karo wata kamar yadda sai na kuma yi aure ƴaƴa biyu na yin halitta kayyar da ummu kulso radiyallahu anhu so anan za ka iya yi mun samu mata nawa mun samu guda goma sha uku anan kai tsaye qur'ani ya bayyana mana menene haramun ne akwai ma na sha guda ya ko aya ta 22 mu dawo baya wala na kaha ba ku min nisa illa ma kadi salam abin da iyayen ku suka aura bai halatta ku aura ba to duk matan da baban ka ya aura ya sake ku kai ba za ka aure ta ba a lokacin ta zama babar ka to kaga da ce anan baba ce da ya iya siyasa a duk farkon baba zai ce ba zai ce ba za wala ba so waɗannan duka sun haramta a musulunci ya aura to a cikin wannan an kira ita yar mata ba a kira yar mata din ba so da haka wannan baya baya baya halatta baya haramta gare shi a magana mafi inganci Ah, ma zai mu shiga tambayoyi insha Allah ta'ala duk mai tambaya yi wani rubuta ko duk mai tambaya sai ya rubuta الكتاب hijira shekara ta dubu ɗaya da dari da arba'in da uku karatun a yau ya fi shafan isa alaihi salam idan na ce mai suna na yayi a hausa bai ba sai dai in ce ni mai sunansa ne haka ake yi kai kakan zama sunan mai sunan na gaba ne ba shine mai sunan ka ba a ka'ida kenan na muku magana nan kamar bana biyar da ya wuce a ka'ida ana tashbihin menene adina ne bil a'ala ba a'ala bil adina ba mafu tayyib haka ni ne nake biyarin sunansa don haka ni ne nake koyi da shi ba shi ne mai sunana yake koyi da ni ba wa yukallimun nasa yana yi wa mutane magana annabi isa fil mahadi al mahad shine abin da ake shimfidawa a dore yaro bayan an idan aka haifi yaro ana sa shi a kai yana cikin mahaifiyarsa na na maryam tunda mun san allah ta'ala ya halicce shi babu baba kuma ba tare da mahaifinsa ta yi sabon allah ba haka allah ta'ala ya mata baiwa da haihuwarsa take cewa bisa ga kauli na qatada ibn bi'ama kata da alayhi rahmatullah tun daga shigan ciki take daga abun al'ajabi tare da shi kuma a takaitaccen lokaci cikin ya shiga aka haife shi tun daga sabuwan cikin yana cikin yana iya communicating da ita wannan duka na daga cikin mu'ujizozi na Allah subhanahu wa ta'ala ne wa Isa alaihi salam saboda a kubutar da uwarsa daga zargi sai aka haifi nan da wani abu al'ajabi ke sa ga yadda sunna ya tabbatar yara uku ne suka yi magana a sun goyo mun yi magana akan hadisin nan a baya mun yi magana akan kissar juraiju shine da hadisi juraiju yaron jirai ya yi magana isa alaihi salam ya yi magana sai kuma yaron da uwarsa ta shiga wuta da shi waɗannan suna tsumman mangoyo ƙanana suka yi magana bisa ga ɗabi'a ai yaro da ke tsumman ba baya magana in ba a yi rashin sa'a ba a yi mu aka yi a gidanka yau yau ya yi magana an kai a sai a gudu hmm, za a yi hakuri a saya ba dole sai a gudu ba ya tun da ka san dai matarka ce kuma zaman aure kuke Allah ya kawo shi sai a nemi malamai su ba da fata ba amma ba za a gudun ba insha Allah amma na san dai akwai masu guduwa da yawa to ka shi wa yukallimu nasa fil mahadi yana ya mutane magana yana cikin tsumman goyo kuma magana da ya ta farko shine ya kubutar da uwarsa daga zargi ya bayyana cewa shi din nan daga wurin Allah subhanahu wata'ala ki arama ba mu misalin magana فأتت به قومها تحمله قالوا يا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا na ɗaukar araba zai kawo mana inni abdullahi a taniyar kitaba aya ta talatin a maryam to laifi na ne da ba ga ba a rasa nono a rigar sai ɗauko tun daga ta ashirin da bakwai kuma da na ɗauka zai takaita amma dole mutum da ya kawo mana lokacin da na na maryam ta haifi isa alaihi salam qur'ani yace fa atabbi qaumaha tahmilu sai ta zo da shi tana dauke da isa alaihi salam kaddara kamar haka ta dauko da tana tafiya da shi qalu ya maryam laqad ji'ti shay'an fariya suka ce haba ke maryam aikin zo da wani abu very strange wani abu da ba a taba ga irinsa ba haba irin ki da ake ga ustaziya mai kamun kai mai mutunci ya aka yi kika yi haka ba ki da aure ya aka yi kika haihu abun ya tada hankali aya ta ashirin da takwas suka ce ya ukta haruna ma da abokin ba a sauyi wa ma da kuma ki bagiya ya ke yar uwar haruna akwai magana mai sau akan wani haruna ake nufi haruna dan uwan musa ne ko kome a zamanin sai lokacin da Allah ya kawo za mu yi magana mai tsawo a kai ya in Allah ya kai kwanan mu ya ufta haruna ya kiru haruna ma kana abokin ra'a saugin babanki bai kasance mutumin banza mai sabon Allah da mata ba wa ma kana ummuki baqiya mamarki ba mai fita ta nemi mazan banza ba sai aka yi kika aiko mulahana ta farko a wurin da ya dace mu koya shine ƴaƴa a mafiya yawan lokaci suna koyi da halin iyaye a nan ba su ce ke ba kaza ba sai suka ce ba banki ba mutumin banza ba mamar ki dan arziki ba mai neman maza ba ya aka yi kike kika haihu da wa kike koyi shi yasa magaba da ke in za ka yi aure kai shiri idan za ka auro mace ka sai ta zo maka da ɗayan biyu ne ko da ba halin baban ko da halin mamar ta a wani hali kuma ta haɗu duka biyu ta kawo maka yadda ta gama mata ke treatin baban haka za ta wata ke ke treatin ɗinka kuma bai tsara ba in akwai mummunan da biyar ciki shi sa ƙa'ida idan za a aure kula da dattakun iyaye babban al'amari sau kashi casa'in cikin ɗari mace na iya maka laifin da ya kai kurabu amma saboda dattakun yayi ba za ka iya ba sau da dama mata suna cin dattakun iyayensu da rajar wannan saboda akwai iyaye da ke da dattakun da girman dattakun ya kai ka iya musu alkafura ko al'imani dole ka yi haƙuri ko ya kake sai ka yi haƙuri saboda ne saboda dattakun ya kai iya mafu tayyib suna faɗan wannan a aya ta 29 sai ce fa asharat ilai qur'ani yace sai ta nuna ita sai ta yi magana kawai sai ta rike sai ta yi haka da shi misali ga shi kuma ana ku tambaye shi kalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya ta ya za a yi mu tambayi yaro a tsohon goyo ba ki da hankali me zai mana haka muna tambayan ki waye ce ki kaza a ciki akwai dattawa su burin su shi ne yayi aka yi haka suna neman hujja akwai kuma yan tasha na gari yan eh, nigogi kenan yan tasha su burin su a ce wannan ustaziyar ta yi felin ta lalata shi ne burin aka fara amarya ah, ta kasa a yi kina ta je kina nan ustaziya kullum hijabi a ce karya ne ke sa yau idan wata mace mai yawo tsirara tsirara ta yi ba wanda ya damu ko da musu bari amma daga wata ta sa jami'a sai to ga masu hijabi ai da mun ga mun hijabi nan yaudara ne saboda su ne suke bukata mutanen banza a duk duniya sana'a su shine yaya za a yi a ce yau na kwarai ya kasa idan yau wani ustazu da ya iya kira alqur'ani aka zargi yi laifi ba za a tabbatar ba to kun ga ustazu ai da muna ga ustazan nan kaza ne me dalili saboda sunna ce ta mujrimai asali mutanen banza sunna su ne ba su da ajanda a duniya da ya kai su a ce ina ma za a samu mutumin fa yau ya kasa aya ta talatin ya ce in ni abudullahi ta ke saki sai fara magana yana zun mangoyo sai ya ce musu ni dinnan bawan Allah ne In ni abudullahi bawan Allah ne ne na biyu akaliyar kitaba kuma Allah ya ba ni littafin linjila na uku waje alani nabiya ya sanya ni a matsayin annabi manzo na hudu wajen alani mubarakan aina makuntu ya sanya ni mai zunzurutun albarka ne duk inda na ji haka ake son mutum ya zama duk inda ka je ka zauna a same kai mutumin kirki ne mai amfani ne ko ka amfana da mutane da iliminka ko ka amfana da su da shawarinka ko da experience ɗinka ko da dukiyarka ko da matsayin da Allah ya baka a duniya na mulki ko na sarauta ko dai wani abu haka ake so ya zama duk society da muka zauna ko anguwa ne ko gari ne ko ƙasa ne ya zama mun shuka alheri a wurin shi ne wajen alami mubarakan aina magunta duk inda nake ba ka zo ka ku ka zama ustazon kada ko daga rin magamadan duniya ba ko ina kake ka zama ustazon ka ne wajen alami mubarakan aina magunta wa ausani bis salati kuma Allah ya mun wasiya da sallah wa zakati da zakka ma dumtu hayya matukar ina raye yace ba zai anan ba barran bi walidati ni ne biyayya ne da nagarta wa babata mamata bai kira baba ba da an haife shi babu baba kuma yace wa an yaj'alni jabbaran shaqiya Allah bai sanya na zama jabbeli shaki mai kama hanyar wuta ba kuma ya ce wassalamu alayya amincin Allah ya tabbata a kaina. kai ka ji annabawa wannan shine at-tahadduth bi yana ba da labari da ni'mar da Allah ya masa wani lokaci kama da ni'mar da Allah ya maka ba alfahari ne. kana iya faɗa a babin godiya ne a lafazin ka sai ce ina faɗa dan in gode wa Allah ne saboda at-tahadduth bi ni'matillah shukran ka ambaci ni'imar da Allah ya maka godiya ce ka zauna ka ce Allah ya abun kaza ya abun kaza ya abun kaza ya ban lafiya ya ba ni ya masu nagarta Allah ya bani matsugunin zama ya ba ni abun da zan ci ya ba ni sana'a kuma Allah ya taimake ni ina kwatanta bin sa to wannan ba alfahari bane kana faɗa ne dan ka gode wa Allah saboda duk mutumin da bai tuna ni'imar da Allah ya masa yakan iya sa ya kafirce wani ni'imar bai sani ba don haka yake cewa wassalamu alayya yawma wulidtu ran da aka haife ni da kuma me wa yau ba a mutu da ranar da zan koma zuwa ga Allah saboda annabi isa bai rasu ba an daga shi ne a kai da zai dawo wa yau ma ku aso hayya da ran da za a tashe ni ina rayayye wannan aya a suratu maryam daga aya ta 27 zuwa ta talatin da uku inda alama ya tsaya ko muka tsaya su suka bayyana mana cikakken misali na maganar da isa alaihi salam ya yi yana tsumman goyo ya yi wannan shi ake kira mu'ujiza mu'ujiza ce ta allah kuma mu'ujiza ce ta shi annabin da allah ta'ala ya aiko saboda bisa ga ɗabi'a na al'ada ba zai wanda ke tsumman goyo ya magana ba kuma shi magana yake tiriyan tiriyan shine wa yukallimun nasa fil ai wa yukallimu din shine fi'ili mudari marfu'un fa'iluhu taqdiruhu me huwa da huwa shine isa annasa huwa shine maf'ulun bihi ai wa yukallimu isa bani isra'ila yana yi mutanen banu isra'ila magana yana tabbatar da cewa mamarsa ba ta yi laifi ba shi yasa Allah ya ce wa da bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitina a ƙarshen suratul tahrim aya ta gaskata kalmomin Allah ya jarrabe ta saboda ai jarrabawa ya kai jarrabawa ustaziya mai kamun kai yar dattawa yar dattijon arziki mahaifiyarta dattijuwar arziki kuma a ce ta haihu ba ta da miji ba ta yi aure ba ai akwai jarrabawa ne girma a amma duk da haka sai ta karbi abu bayan ta nutsu ta yi jimami sai ta karba kuma daga ƙarshe Allah ya tabbatar da gaskiyarta ita jarrabawa mai ɗaci tana da zafi amma aka yi haƙuri aka yi bi Allah to bayan ta ɗaukaka da yake zuwa ai sharrin da aka yi wa nana Aisha radiyallahu a as-siddiqa bintu siddiq dattijuwar arziki kuma yar gidan dattijan arziki a siddiqul akbar abubakar siddiq radiyallahu anhu dattijuwar yar dattijan arziki da ta yi haƙuri ai Allah ya ɗaukaka ta waɗannan ayoyin da suratul nur gaba da muke ta karantawa an nune da ɗai ne don a wanke ta a tsaftace ta wanda kuma ya ta su a wurin take ya barar da imaninsa sai ba ku wasa Allah ya wanke ta kana taba ayoyin zai mu ce to me baka yadda da shi ba to haka ya faru da na Maryamu Allah ya saukar da ayoyi ya wanke ta kuma dole ka yi ne ka yadda dole ka yi mai ta sha ba wanda ya sai daga kai yayi magana Allah ya wanke shine wa saddaqan bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kana min al-qanitina haka Isa alayhi salam yayi magana fil mahadi akan dan tsumman da aka dauke shi wa kahala ya kuma yi magana yana gaba na kuhula gaba na kuhula bisa ga fahimtar Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen al-Muhaydi al-Tamimi rahmatullahi alayh a cikin bayanansa karkashin ayat ta 46 a Ali Imran yace shine daga shekara 31 zuwa shekara 40 yana magana yana tsumman goyo sannan iya magana yana shekara 31 zuwa 40 akwai abin mamaki idan mai shekara 31 zuwa 40 ya magana amma shi akwai mamaki da wanda ke tsumman goyo magana me yasa Allah ya kira tsumman goyo yana magana kuma ya ce yana 31 to 40 years dalili ya ce shine irin maganar da yana tsumman goyo da irin lafazinsa da sautinsa shi ne irin lafazinsa da ya kai shekara talatin da ne zuwa arba'in shi sa Allah ya kira wannan din ya ba ma kula don ya nuna cewa magana da ya zumban goyon da kalmomin bai ketare su ba inni abudullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu Wa بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا irin wannan kalmomin da ya faɗa a lokacin har ya gama rayuwarsa bai canja su ba lafazinsa a lokacin da yake tsumman goyo har ya kai talatin da ya kai arba'in da su yake magana Allahu akbar shi yasa ya ce Wai yukallimun nasa fil mahadi wa waye dan shekara 31 zuwa 40 anan dan shekara 31 zuwa 40 daga hannunsa a nan ma akwai wasu ne na sani ana daddannewa lokaci kana arba'in daidai ya kaga na kamo tashar daga ai da ban na zai ustazu nawa gani Ustaz. talatin da ɗaya ga kada yi mu ta yi da talatin da ɗaya za ka na bin dodori za ka ke wajen talatin da bakwai ya kai ashe ba na za ka ke ta wuri to yana ɗan shekara talatin da ɗaya zuwa abin shi ake cewa kukuru wacce ne wata hada? wato shi ne asalin gaba ta cikin ƙarfi ba shi ne gabar maturity ba ba shi ne gabar cikin hankali ba amma shi ne asalin gaba na ƙarfin mutum sosai da yake cika amma kuma ba shi ne ba freshness ba freshness ɗin kuma ya fi daga wajen 17 zuwa 25 so kuhu ɗin su ne kaman su ne elders ɗin matasa ake nufi a cikin matasa su ne elders saboda samarta zango zango ne to wanda ya kai wannan zango a cikin matasa su ne da kawo matasa shi ne 31 zuwa ina zuwa 40 so ga ibrahim ya ce yana 40 sau gugu ne yadda sun matasa kuna haura 41 kuma shi kenan sai ku ɗan su hulo ku gangaro inda muka fara muka gangara haka ne kana 40 to tsuguna ba ka hankalinka yana karuwa hangen nesan ka na karuwa maturitin ka na karuwa sanin ya kamata ka ya karu amma karfin gaban jikinka to a babu yaƙini kuma freshness din yana rabuwa suna ƙara bushewa ne shi sa duk wanda yake da shekara talatin ashirin da biyar ko talatin abinda zai yi ne shekara arba'in da zai za a ga yana da tarbiyya shi ba zai ba saboda ya kai gaba da zai fara gangarawa zuwa ga wani mai hankalinsa ya fara canjawa abin da ya baya ba zai dare ba shi yasa bin masu ke cewa wai ash-shababu shubatun min aljunun gaban zangon samarta a gonar bangaren hauka tare da matashi dan bangaren dan element na hauka wato ba mahaukaci ba ne amma akwai yan kwayar hauka saboda shi matashi karfin jikin nasa yasa duk abin da zai kawai da karfi yake yi idan ka ce wa matashi a yi hakuri jibi za a yi karatu sai ce kawai a fito a mutu shi kawai ya fito mutu ya gagara gane cewa addini so yake kana yi ka taimaki al'umma ba wai su ake kawai kaje ka mutu ba an damu da kai ne wai innal umura idan ahdathu dabbara haduda shiyukh tarafi ba'd al-khalal dukkan al'amari ne da wai matasa su suke bidin din su a cikin su babu dattawa da za su ce kai a dan kalli abin nan to sai ka samu khalal a cikin su sai ka samu matsala saboda shi matashi da karfi yake ji in ka ce gobe ce yau in ka ce yau ya ce yanzu amma akwai da ta sai ce a'a ba haka abu yake ba saboda shi matashi in zai yi abu yana duba fa'idan bai ko kuma illa shi kuma dattijo sai ya auna pros and cons in akwai benefit to kuma menene abin da ake tsammani na salbiya? menene harmful abubuwa da za su biyo baya shi mai shekaru in ya ce to fa'ida sai ce amma kuma akwai hatsarin illa ba shi matashi bai duba wannan jalibin kawai eh akwai fa'ida eh to kawai a ji a yi kuma wani lokaci akwai karancin karatu wani lokaci akwai karancin ma sanin duniyar mai take ciki akwai matashin da ya taba muna tare da shi ya haddace qur'ani a gaba gare ni lokacin ina zaune a bauchi yana da san addini amma yana da dan zafi na samarta da muka tashi za mu yi tafiya ga ranar je a yola sai ce zo ya raka ni daga shiga mota daga cikin bauchi ba mu je mu ba mu je mu alƙaliri bai ce mun ban so ba har yanzu na ce me faru ce shi bai taɓa fita a garin Bauchi ba gabanin mu je kwanan gwabbi a kama hanyar adamawa ya gama gajiya har yanzu ba a je adamawa ba wani lokaci sanin karancin sanin duniya yana sa matashi ya ɗauki wata fahimta da ba haka take ba saboda akwai ƙarfi da shi so amma kuma akwai karancin hankali da experience da sanin ya gabata yasa dukkan al'amarin addini ba a barin matasa kaɗai shi sai an sa dattawa su zama masu ba su shawarci in kuka bar matasa ko duk mahaddata qur'ani ne babu dattijo da zai musu sai ce wallahi akwai matsala mun tashi mun yi sakandare na san abubuwan da muka yi muna da mss muna yara mun kammala sakandare mun je jami'a mun gama jami'a mun fara aiki a duk inda ka kara shekara goma a kan rayuwarka sai ka gane hankalinka da hangen nesan ka ya canja wani lokacin muka zauna da aminai na da muka tashi tare irin Uh, Sheikh Tahir Ino Ibrahim limami ne a Gombe State University in muna tarin abin da muka yi muna matasa na 1988 kaza sai mu yi ta dariya wa kanmu ba ma masu wani ya zo ya ci abin da muka yi na yanci sai mu yi ta dariya ko a tari ba masu wani ya ci to duk inda ka kada shekara goma a cikin hankali idan ka waiwayi goma baya sai ka jin kunyan kanka saboda ne saboda hankalin bai ishe ka ba ku ita rayuwa shi yasa idan matasa ana harkar addini ana neman ilimi kar mu ɗauka wa mun fi kowa imani mun fi kowa sanin ya kamata a'a akwai dattawan da suka nemo a cikin malamai akwai dattawa wani ya waye gari tun ba a haife ka yake karantarwa idan ka ce ka fi sanin addini ko ka fi sanin ya kamata sai ka yi wa kanka dariya yanzu duk ba samar ta yasa lokacin da 1970s tunan aka yi ta isna koli a ɗaya zare ma misali wadanda suka yi wannan yanzu hankali ya ishe su in kuna tafi sai su ta dariya su kansu yanzu ga su sun zama manya a society sun yi karatu na zamani suna da riko da addini amma in suna ba ka labarin abin da suka yi sai ta baka mamaki nasiha ta ga matasa ba wai harkar addini kawai a karfi ta kare ba a akwai hangen nesa hangen nesa nan duk wanda ya baka shekara goma experience ko a karantarwa ko a ilimi to yana da ababe da dama da kai baka sani ba gaban da kake a yanzu shi ya wuce da shekaru da yawa mafu tsayin. don haka annabi isa a wannan gaba ta sai yana magana a tsumman goyo yana magana yana matashi kuma allah ya ce wa mina salihina iya daga cikin mutane salihai a ƙa'idar qur'ani an ce maka as-salihuna aka kira sunan annabawa aka ce as-salihuna abin da ake nufi shine minal mursalina idan a cikin ayar ba a kira kalmar annabi ko manzo ba a rama za ka ba mu koda misali ko da da kowane annabi annaba da aka kira ka kira salihun ko wani wa zakariya wa yahya wa isa wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas hmm. kullum min as-salihin wannan misali ne kaga Allah yace, wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas sai ce kullum min as-sadiqina ai kullum min al-mursalina cikin suratul an'am aya ta 85 ko kuma addu'ar da annabi Yusuf ya rabbi qad ataitani rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي wannan cikin suratu yusuf misali aya ta 101 muhammad shahid tawaffani musliman annabi yusuf ya ce Allah ka shirina musulmi wa alhikni bis salihina ai wa alhikni bil mursalina ne Allah ta'ala kuma ka haɗa ni da manzanninka wannan misali kenan don haka wa min salihina ai wa min na annabi Isa annabi ne kuma manzo ne na Allah subhanahu ta'ala yana cikin ulul azmi min ar-rusul shi ne Allah yace fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ka yi kamar yadda annaba ma'abuta da mara suka yi hakuri. saboda ko annabta sai da hakuri, ka yi wannan cikin sautin ahkam aya ta da biyar, wala ajin da kar yi gaggawa ka bi a hankali da mutane wani lokaci za su gane insha Allah bismillah قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء waladun ya mahalicci na ta yaya za a yi kuma kasance ina da da walam yamsasni bashar sannan babu mutumin da ya taba jikina babu dan adam da ya zo ya taba jikina ta yaya za a yi kuma a ce ina da da walam aku qala kadhalika ya yakhluqu ma yasha kamar haka Allah ta'ala yake halitta abin da ya so idan ka ba amra idan ya so hukunta wani al'amari Faɗin da ma abin sani kadai sai ce al'amarin kun kasance fa kun sai yi ne sai ya ci gaba da kasancewa ai ba fa ba aka ce fa sai ya ci gaba da kasancewa saboda bin an ce kun din wani abun fara kasancewa ke yanzu ka ɗaya daga kun fa shi kenan aka halice ka kake ta girma kai haƙori kai gashi yanzu har kake kurkura duk ya shiga cikin fa ne qalat sai maryam ta ce anna ne, li waladun kalmar anna rabbi anna ya mahalicci na ta yaya anna wa fi qira'atin anni yakunu li waladun ta yaya a ce ina da me ina da ɗa tana mamaki kenan ko babu wannan alam da ya taba cikina kalmar masa. Shi ne shafa ta ce babu wani ɗan adam da ya zai taɓa jikinta wanda ba muharramin ta ba wannan kalubale ne ga mata a yanzu da aka ɗauki gaisawa ba yanzu da mazan wayewa ne har ta ga 'ya'yanmu wanda suke 'ya'yan musulmi a cikin al'umma suna da wayewa ne mu iyayenmu da muka tashi suke ba mu tsoro muna firamare har muka da sakandare Allah ya ji kansu sai a ce mana idan hannunka ya taba hannun mace idan hannunka ya taba hannun mace za ta yi juna biyu kuma za a kama ta wallahi haka ake biya da kannan mu da muka yi wa da muka tashi mata ba mu wuce shekara ko ba ma zuwa cikin su ba saboda tsoron wannan ba haka za a rika ba ku tsoro ba aya ba hadisi kuma sai ku yarda saboda mai tunda kun sanya yankun ba za su cuce ku ba lam yamsasni bashar babu namiji da ya taba jikina kalmar masa wani lokaci yana iya zuwa misali kuma da ma'anar mu'amala ta aure wala juna alaikum in tallaqtum nisaa ma lam tamassuhunna kamar a bakar aya ta dari biyu da talatin da shida kaga malam ta masu kunna mu'amala ta aure ne babu namiji da taba cikin ta sai tana mamaki za a yi ta haihu haram ma shi ma ina ga ka duba ko da cikin surat maryam ko ko mana ayoyi ko da daga goma aya ta goma sha shida wanda kun fil kitabi fil kitabi maryama idin min ahliha makana فلا suratu maryam har ta 34 yanzu sai aka dawo maganan haihuwansa a ali imrana sannan aka kira maganar aka kira haihuwa bi ma'ana an gabatar da wani akan wani da ya koma ɗauko ayin sai da aya ta sha shida a suratu maryam bai tsaya ba sai da ta ashirin da shida sai ya haɗa ta da kuma inda zai tashi shine ayar da ya kawo ba a tambaye kawo ba a ta hannu. Duba musulmi da Ƙur'ani. A can an jera a ma'anar sai Allahu akbar Allah mun gode maka da nimar Qur'ani a takaice dai ga kisar ya kawo mana Allah ta'ala yace wa dhukur fil kitabi maryam idh tabadat min ahliha makana sharqiyya Allah ya bamu labarin ta ba lokacin tafsirin da ta bar wajen mutanen ta bangaren yamma nesa ta bar wajen mutanen ta me ya faru a lokacin من فاتخذت من دونه حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فلو تشا مكي سو الله يجي سي muka aiko mata da manzon mu wato malaika jibril sai zo mata a siffar mutum sai ta ce ne inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ni ina neman tsarin Allah daga gare ka in dai kai mai takawa ne a'udhu billahi me kawo ga wajen mace sai ya ce ne qala inna ma ana rasu da rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya ni man zo ne daga wurin mahalicci na zo in baki in kawo miki sakon aika na kyautan da wanda yake mai basira sai ta ce me an na yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baqiya kaga nan ba kira baqiya ba sai ta ce yaya za a yi ba namiji da ya taba ni kuma ni ba mazinaciya ba na haihu sai ce ne قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا وأن آية daga wurin Allah baya ga wannan za mu sanya shi rahama ne kuma kyauta ce daga wurin Allah kuma ki hakuri al'amarin ya faru an gama fa ba komawa baya magana ta gare Allah ya ce fa hamalatu fan tabadat bihi kawai sai ta samu cikin sakake sai ta kama hanya ta waje mai nisa bayan nan me ya faru فأجاءها المخاض إلى جزء النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا كوي سيغا نقول يا بومتا تلك وجه ليس لك يا الله إنا ما دانا رسول بنين يوم ba ni da aure a ce na haihu akwai abin da ya kai wannan iyaye na da tawa an sasu a wani hali fana da ta ke Allah ta hazari sai aka kira ta ta kasanta magana mafi ingancin jibril da kira ta kan ki bakin ciki Allah ta'ala ya baki hanyar ruwa karkashin ki ta take sariya da ruwa da ke gudana za ki haihu kuma za ki yi wanka shi ke nan take za ki haihu ba gozo ba ba komai Allah ta'ala ya taka za ki haihu ba a ja'a al-masabu ila jisin nafla kenan sai kuma me wa husi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban jamiyya sannan kuma ki girgiza icen dibino fresh dibino zai faru shine wanda yake kama da bayan abu. sai ki ci fakuli wa shurabi wa qarri aina wa qarri aina ki ci ki sha kuma ki farin ciki idan wani mutum ya gamu da ke tambaye ki ya ce na yi bakancan ba zan yi magana da kowa ba falan ukallima ma insiya ita ce aya ta ashirin da nawa shida da bakwai da ya kawo shi ne fa'adar da ke kawo mana ta hamilu kalu ya maryam wa laqad ji'ti shay'an fariya ya mufta haruna don haka yadda aka yi na na maryamu ta haifi isa alaihi salam ka duba miracle wata mu'jiza ta Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce qala kadhalika Allah ya khalqu ma yasha kamar haka Allah ta'ala yake halitta abin da yake so ina da zamu tashi akan qala kadhalika Allah ya khalqu ma yasha insha Allah za mu kwana kwanan jeje a cikin aya ta 47 subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk